Bayan ambaliyar ruwa a wasu unguwannin birnin Yamai bayan batsewar kogin Isa, bukatun abinci da sauran bukatu an kiyasta su zuwa kimanin sefa miliyan goma da shida ga iyalai ɗari takwas da goma tara da uku da matsalar shahwa abinda da Isaka Hassan karanta gwamnan jihar Yamai ya bayyana. Yanzu haka a Yamai mun fita daga ma'aunin santimeta 638 zuwa 604, amma mun samu waɗansu unguwanni da suka samu ambaliya kamar Saga Samba Kwara, Saga Gungu, Saga Kurte, Saga Fondobon, Gamkale Sarkwai, Kirkise Goru Banda, Neni Gungu da Gaba Gura da Bai, wanda yake bamu jimillar iyalai 693 da yau ba sa da matsuguni. Sana'a hasashen da muka yi ya tilasta muna kai mutanen a cikin makarantu boko kafin a gyara sansanin da za a kai su. Kwamiti na ƙasa yana aiki kafaɗa da kafaɗa tare da na jihohi domin samar wa jihar cimaka da kayayyakin bukata. Mai girma gwamnan jiha, me ya kawo cikas a game da wuraren da kuka keɓe don a musu gyaran huska? Sanya ne aka samu na aiki, kamar yadda kuka sani wannan bincike ya buƙaci Cija ma 'yan kwana-kwana sai da suka yi rajistan dukkan mutane, Yanzu mun samu jimillar bukatar da muke da ita a fannin cimaka da kuma kayayyakin bukata. Ko za ku iya bayyana mana adadin da ake bukata? Kusan miliyan hamsin da biyar da jika ɗari biyar da goma sha ɗaya da wasu 'yan daloli ne na sefa muke bukata domin tunkarar bukatocin al'ummar da abin ya shafa a cikin watanni biyu muna tsammanin ruwan za su shanye za a samu wasu gidaje domin sake mai da masu su ba a samu asarar rayuka ba amma dukiya ta hallaka sa'ar mu ce gaskiya ne fi a cikin labarun su na safe sun nuna cewa mutane 42 suka mutu a nan ina son in yi ƙarin bayani ministan da ke kula da bala'o'i da jinƙai ya je da cewa wannan sakamako na ƙasa ne ga baki ɗaya ba ya mai kaɗai ba. Amma an samu asarar dukiyoyi da yawa garake da abin ya shafa da wuraren noma sun cika da ruwa. Mun buƙaci ƙwararru a fannin noma da su yi mana raskuna a nasu ɓangare. Euh,